Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta ta zumuncin mu TV mai albarka. A wannan lokaci wannan tasha mai albarka za ta kawo muku karatu mai taken yacce maki magabata suke kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shehin malamin da aka fi sani Haziki ɗan gwagwarmayar Karas kare mutuncin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama wato Sheikh Dr. shattima Al-Miskin ya gabatar yake gabatarwa. In allah yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da Malam a ji irin karatuttukan da ya zayyano, a yi ƙoƙari a tsaya a saurara a ƙare da ilimin da Malam ya zaba a yi sauraro da kallo lafiya. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 in uwa bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon wannan zama mai albarka zama ta faɗakar da kawunanmu game da sha'anin addini da al'amura da suka shafi addini yau insha Allahu a ta farko dai mun yi niyya mu ci gaba da karatunmu darasinmu ta muktasar khalil ibn ishaq da yake akwai wa'yansu tambayoyi da kuma bayanai da 'yan uwa suka buƙaci a yi su muka ga ya dace tun da darasinmu tana nan kuma za a ci gaba da yi kuma shi darasin ba shi da lokacin ƙarewa muka ga ya dace abin da ya shafi lokacin shi a ba da amsansa kafin a ci gaba da sauran karatu a gaskiya musulmi yana bukatan a faɗakar da shi musamman mumini saboda faɗakarwa yakan amfani mumini ta wurare da dama na farko zai amfanar da shi ta wajen tuna Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da shi ta wajen a samun amfani cikin addininsa ta wajen sanin abin da bai sani ba فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hakan a cikin nasin alƙur'ani to masu faɗakarwa suna da iyaye kuma iyayen nan su ne annabawa farkon annabi da aka aiko shi zuwa halittu shine ko kuma manzo da aka aiko shi zuwa halittu shine annabi nuhu alaihi salam amma duk da annabi adam shi ma annabi ne annabi da aka aiko shi don ya kira zuwa tauhidi ya kira zuwa jin tsoron allah shi ne annabi nuhu alaihi salam ya yi zaman tare da kafiran zamaninsa yana kiransu zuwa ga tauhidi har ya sha kusan shekaru dubu ba hamsin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin haka wa laƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan zalimun wannan tsawon zamani da ya ɗauka ya sha yana ƙoƙarin kiransu zuwa ga tauhidi bai hana shi ba kuma ƙarfin kafircinsu bai hana shi ya samu rauni ko ya samu rashin haƙuri a kan abin da yake fuskanta daga waɗannan kafiran akwai lokacin da ma suke ce masa inna lanara fi dalalin mubin amma amsan da ya bayar shi za a gani shin ya yi fushi ya maida musu maganganu marasa daɗi ya yi mu'amala da su ta yadda su suke masa mu'amala ba haka ya ce ba ya ce ya kaumi laisa bi dalala ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون هذا tsarin da ya musu magana tare da cewa sun ce masa muna ganin ka kana kan bata annabi nuhu duk da haka shi ya ce gaskiya bana kan bata iya abin da na zo da shi don in isar da sakon Allah kuma in yi muku nasiha domin na san abin da ba ku sani ba a tattare da Allah maɗaukakin sarki shin za ku yi mamakin Allah ya saukar da wani zikiri wani wani littafi ga bawansa wani wahayi ga bawansa don ya yi muku gargaɗi ku ji tsoron Allah don ya rahimce ku ya yi muku rahma duk da hakan duk da wannan mulatafa ba, ba su guje ba suna cutar da shi suna nuna masa duk irin izaya har ma su da ake kiransu shi yake haƙuri da irin izayan da ake, musu, ake masa amma su masu yin izayan su fa suka gaji suka ga abin da annabi nuhu alaihi salam yake ta yi musu dinnan fasu sun gaji da shi har ma suke ce masa ya nuhu kad jadaltana fa na. jidalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin in har gaskiya kake to ka kawo mana ka kawo mana da abinda da kake kai mana alƙawarin cewa zai same mu mana a gani na azaba kenan su suna ma su ma sun gaji so suke su tabbatar musu shin abinda da yake faɗa gaskiya ne in har azaba ne zai same su to ya dawo da azabar mana su sun gaji da ire-iren abubuwan nan da yake yi shi kuma amsan da ya ba su meye ya ce ya kawmi in kana kabura alaikum makami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allah tawakkaltu fa amrakum wa shuraka'akum summa la yakun amrukum alaikum gumma summa qudu ilayya wala tunzirun ya ci gaba da haƙuri da a irin izayen da yake gani a tattare da su har izuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu azabar da suka dace da shi in har da gaske muna koyi da annabawa muna koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran annabawa to ga yanayin da ya kamata mu kira mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin duk sanin da za ka yi wa Allah duk sanin da za ka yi a cikin addinin musulunci ba za ka kai wa'annan mutanen ba duk tsoron allahnka dukkin shirka dukkin bid'a ba za ka kai wa'annan mutanen ba su ma ga yadda suka mu'amalanci wa'annan kafiran a tare da cewa kafircinsu ya tsananta ya kai intaha amma hakan bai sa su sun yi fushi ko sun mai da abin kamar abin shashanci suka zamanto abin koyi ba a'a sun zamanto ne mutanen kirki tare da mutanen da suka kasance ƙarshen mutane a cikin taurin kai da kafirci to ga annabi hudu alaihi salam shi kuma me aka ce masa inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min alkadhibin amma duk da haka me yace musu ya komi laysa bi safaha ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا نعمة الله عليكم أها زوا قرشن آية هكذا النبي صالح شيما da suka kafirci suka kafirta suka yi masa duk irin izaya da ya koma baya me yace fatawalla an wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin bai faɗi munanan maganganu a kansu ba haka ga annabi shu'aib alaihi salam da aka ce masa lanukhrijannaka ya shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين إلى زوج تشيوا يمسو أكن أبند سكب لا masa. يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين زوج النبي موسى ده هارون ثم أكا زوج ما في آه ما في taurin kan halitta shine fir'auna babu wanda ya kai shi kafirci babu wanda kuma ya kai shi taurin kai shi da'awar uluhiyya ma yake yi ana rabbukumul a'la yake cewa amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki tare da saninsa cewa fa ba zai musulunta ba kuma tare da saninsa da halin da yake ciki da halin annabawansa da zai aiko su zuwa gare shi me ya ce musu idhaba ila fir'auna innahu tagha sai ce me faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ga annabi Ibrahim alaihi salam ya ga mahaifinsa mahaifinsa tarih akan kafirci amma kiran da ya yi masa wani irin kira ya yi masa duk da cewa bai tabbata mahaifinsa ba amma dai a matsayin mahaifinsa yake cewa ya yi wa mahaifinsa idh qala li abihi kaga irin kiran da ya yi masa irin usulubin da ya bi gurin kiransa ya ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أما ميتش ما هي في الناس أيش قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا كبر قولينا in ka daina da abin da kake faɗa min ba zan yi maka rajimi ma'ana za mu ɗauki duwatsu eh, mu yi ta dukanka da duwatsu amma a ƙarshe shi kuma me ya ce masa ƙala salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya iyayen da'awan kenan zuwa ga ma'aiki shugabansu shi kuma ya yanayinsa ya ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ɓoyayyen abu ba ne irin koyarwarsa musamman tare da kafiran ne ko muminan ne don sanannu suke akwai lokacin da ma wani bawa ana ce masa muawiya ibn al-hakam muawiya ibn al-hakam as-sulami din nan ya zo masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da sahabbai suna sallah tare da ma'aiki sai a cikin sahabban wani yayi atishawa sai yayi ce, sa yarhamuka allah sabon gaba ɗaya suka yi mamakin wani yana magana a cikin sallah sai yake suna, jefa shi da, ido suna kallonsa ya yi mamaki yake ce musu ah, a cikin sallan fa wa su kula ummiya kai wa'annan mutanen ma ba lukum tanzuruna ilayya me yasa kuke ta kallo na haka a cikin sallan fa suka soma suka soma dukan kafafuwansu saboda su sanya shi ya yi shiru a cikin sallah domin sallah ba guri ne na yin magana ba sai shi yake faɗa cewa falamma ra'aytuhum yusammitunani lakin ne sakattu da na fahimci suna ƙoƙarin su ce mun ka yi shiru na yi shiru ɗin bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah shi yake faɗa fa cewa fawalladhi nafsi biyadi aw fawallahi ma ra'aytu mu'alliman قط لا بعده ولا قبله احسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكنه قال لي يا فلان ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي ذكر الله والتسبيح وقراءه القران يا ابن ما يكفي هاجني duk da ya yi sallama da ya juya ya ce masa wane wannan sallan da muke yi karatun alkur'ani da tasbihi da zikiri shi kawai ake yi a ciki ba a magana a ciki ya ce ban ga wani mai faɗakarwa mai kuma koyarwa da yake da kyakkyawan koyarwa daga farkon mutane da kuma ƙarshen mutane kamar irin ma'aiki ba. ga wannan ya ba da shaidan hakan ko? to haka sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke haka tabi'ai suke to bayanai game da abin da ya faru tsakanin aisha ummul mu'minin da kuma sauran sahabbai irin su abu huraira lokacin da ya ce waladun zina sharru salasa da aisha radiyallahu anha labarin wannan maganan ya iso mata me ya ce me ta ce ta ce رحم الله أبا هريرة أساء سمعا وأساء إصابة كاغن يني الردين سو سكاني سو يني الردين سو بذا أتشي مسو مقرياتا كذا كذا كذا أززاجي سو بآ الله يجيك الله يمسى رحمة واني سيدي fahimtansa ne bai yi daidai ba a guri kaza ka gani lokacin da maganan sayyidina umar da ibn umar na cewa innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi ya iso mata Aisha me take cewa tace innakum latuhaddithuni an ghairi kadhibaini wala mukadhabain walakinna as-sam'a yukhti kaga yanayin raddin su kenan da kuma magana ibn Umar akan umran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ibn Umar ya bada labari sai da Aisha radiyallahu anha da ta ji wannan labarin me يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط ينهي الرد سكنا هكاكما ما لميد سكزو أبايانسو ينهي الرد سو تو آه ونزامن آه مكا سامو بمبنشي سكاني وإن شم متانين دكما وإن نم متانين قولين كرا زوغا الدين مسلنشي shi addinin musulunci in za ka yi raddi raddi ya kamata ya bukaci a yi ardin dala'il in kana so ka kore wani abu daga ainihin matsayin da yake to za ka dawo da abin da yake matsayinsa ko kuma shi abin da aka faɗa shi ɗin da kansa za ka dawo da shi ka warware shi a ilmance yadda ake raddi amma yau ba haka yake ba misali daga cikin karatuttukan da muka yi a kan matsaloli da suka shafi makarantar ibnu taimiyya hakika mun yi ta bayanai mun dawo da maganganu mun dawo da abubuwa domin a haka bidu'o'i da suke tattare da ibnu taimiyya sun kai bidu'o'i ɗari da saba'in da wani abu kowanne kuma fa a gurin 'yan izalan mabida ne kowanne kuma ibnu taimiyya yana yin su amma ba su taba cewa ibnu taimiyya ɗan bid'a ba ba su taba cewa kowa wannan aikin da makarantarmu take koyarwa bid'a ce ba amma a ƙanƙanin abin da bai kai ya kawo ba daga gurin sauran mutane ana ce musu 'yan bid'a ka gani wannan siyasa suke yi ba addini suke yi ba a gaskiyan al'amari yadda in an duba a yanayin in an duba misali daga cikin abubuwan da ya wajaba a kansu suka yi su yi ikirarinta a cikin ilamul muwaƙa'in yanayin yanayin fahimtar ibn taimiyya da kuma yanayin ɗaukan ilimi na wannan makarantar tasa yana da bambanci da yanayin da sauran malamai suka tafiyar da al'amuran addinin musulunci ga lafazinsa za mu karanta maka misali zan baka shi alkur'ani da kansa in yana so ya kafa hujja yana so ya kore kuma wata magana iya abin da zai cewa shi wannan wanda ya zo da sabon abu ko kuma wanda yake so shi kur'ani ya kore abin da ya zo da shi zai ce masa qul fa'tu bit taurat ai yanzu kana so ka tabbatar da wani abu ko ka kore wani abu to ka dawo da littafi fatluha ka karanta guri in kuntum sadiqin in har da gaske kake raddi yanzu za mu karanta maka maganganun ibnu taimiyya da ibnu al-qayyim al-jawziyya a cikin littattafan mu ce maka ga littafi ga lafazin ga abin da suka faɗa da harfinsa da lafazinsa mu karanta a maimakon fa'atu bi littafin ka zo da shi ka zauna a gidan tibinka ko a shafinka ka karanta gurin da aka karanta ka fassara abin da aka faɗa fatluha kamar yadda qur'ani ya faɗa in har da gaske kake amma hakan ba za a samu ba daga na yi bayani sai wani shasha ya fito ya yi ta zage zage wai da sunan kuma ya yi mun raddi ana raddi a haka ba a raddi haka raddi shine gashi ka ji yadda aka yi a cikin ilamul muwakkain a cikin ilamul muwakkain na ibn tayyib Ibn kayyim al-jawziya kaji lafazinsa in za ka yi mun raddi ka karanta gurin sai ka yi mun raddi bayan ka karanta ka zo da littafin ka karantawa mabiyanka sai ka ce wane kaza ya ce ga kuma abin da ke a rubuce ƙarya yayi, yi amma hakan ne fa ba za ka iya yi ba ba ka yi sai ka yi ba kuma ba za ka iya yi ba gaskiya mun yi bayanai na cewa muna abin nan faɗin maganganu muna na akan shakhsiyat irin ibnu taimiyya ibnu kaibil jauziya ba shine yanayin raddi ba mun yi maganganun nan yanayin raddi shine a dawo da maganganunsu a yi ta halilinsu. a ce wannan abu kaza kuskure ne wannan abu kaza ba daidai bane wannan abu kaza daidai ne a tabbatar da hakan amma a kama shaksiya da sunansa a ce ibnu taimiyya kaza din shi muke korewa yanzu nabi da muka ga wannan ba shi ne hanyar da malamanmu suka koyar da mu ba duk da cewa fa amma in an matsa za mu kai inda ba a so din ba mu so a matsa so muke mu tabbata kan koyarwar da annabawa da kuma sahabbai da kuma tabi'ai suka yi gurin kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba ma so a matsa amma ni ga abin da zan iya ce maka shine ka karanta abin da shi ibn al-qayyim al ya faɗa sai ka yi bayanin sa dalla dalla ga ku. su fahimci me ake nufi a gurin nan daga nan in kana da raddi ko kana da magana akan abin da na faɗa sai ka yi shi muddin baka yi saka yi hakan ba ka yi shiru rufe bakinka ka yi ya wucewanka kawai Yawa iya abin da ya kamata ka yi ka yi adalci wa kanka ba ni ba za ka yi wa adalci kanka za ka yi wa adalci domin su mabiya su abin da suka fahimta shine ni na zo na karanta na kama sunan littafi na karanta gurin ga kuma inda zan karanta shine shahidtu ibnu kaimil al-jawziya yace shahidtu shaykh al-islam ibn taymiyata idza a'yathu al-masail wastasabat alayhi فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عند الله أو من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق ومن حرمه فقد منع الرفيق والطريق فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كاجي أنا ينسو كاجي abin da suka faɗa ذاك كرانتا إن كرانتا ka إن in سيأسمي أكفدا domin mutane suna jin larabci kuma suna da hankalinsu kuma abinda in har ba a yi muku hakan ba ku mabiya iya abin za ku iya yi ku ku je ku ɗauki littafi ku duba inda muka faɗa ɗin ku karanta da kanku ku tserar da kanku domin a yadda na gani malaman da kuka ɗauke su malamai ba za su iya fito zahiri su bayyana muku abin da aka bayyana ba wannan kuma khiyana ce ta ilimi khiyana ce cikin ilimi ma'ana ibn taymiya an matsala ta yi masa duhu iya abin da zai yi shine ya gudu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ainihin gaskiyar matsalar daga gurin Allah kai tsaye ya buɗe akwatin Allah ya ɗauko ilimin da yake so daga yayi yi hakan sai a ga madadi daga Allah ya yi ta saukowa masa sai ga futuhat al'ilahiyya su yi ta zuwa masa har ya rasa da wanne zai yi to abin muka sani daga littafin Allah wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abinda muka sani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul abin da sahabbai suke yi shine mu'az ibn jabal ma ya aike shi zuwa yaman ya ce masa in ka je da me za ka yi musu hukunci sai ce me bi kitabillah kuma in baka samu ba bi sunnati rasulillah in baka samu ba ajtahidu ra'ayi ka gani zan yi ijtihadi na bai ce zan saukar da shi daga gurin Allah ba haka ne kuma ijma'in malamai sun tabbata akan cewa makomar matsalolin addinin musulunci duk lokacin da aka samu duhu a cikin wata matsala zuwa littafin Allah in ba a samu ba sunna in ba a samu ba ijma'i in ba a samu ba istidlali kiyasi eh, a gurin a in ba a samu ba istidlali abinda aka yi tifaki kenan baya daga cikin sha'anin su su saukar da gaskiya a gurin Allah madaukakin sarki kai sai ba baya kuma daga cikin sha'anin su su bude akwatin Allah su ɗauki ilimin da suke so ba ga darimi ya rawaito daga abubakar siddiq akwai lokacin da aka kawo masa faɗa bai san yadda zai yi ya warware ba sai ya duba littafin Allah bai samu ba ya shigo cikin sunnan ma'aiki bai samu ba da matsalan nan ya yi masa duhu ya yi masa nauyi jama'a ru'usan nasi wa khiyarahum sai ya tara manya-manyan sahabbai wastasharahum ya nemi shawaransu fa in ajma'a amruhum ala amrin qudiya bi aw qada bih in har ya suka tabbata kan wani hukunci guda to zai zantar wannan shine aikin waye abubakar siddiq kuma mafi mafi mafi wanda mafi wanda ya fi tsoron Allah a cikin wannan al'umma shine mafi kuma sani wanda ya fi sanin Allah a cikin wannan al'umma shine abubakar siddiq bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ire-iren nan ne aka kadaita kalmomin al'umma gaba daya sun zama kalimarsu guda ɗaya ce makomar guda ɗaya ce ga bukhari in an shigo cikinsa umar bin khattab da ya je sarga ya samu labarin cewa akwai wata cuta da ya faru a sarga me yayi sai da ya kira muhajirun al-awwalun ya nemi ilimi a gurin su ya rasa ya shawarce su suka yi ikhtilafi ya bar su bai je kai tsaye zuwa akwatin Allah ya ɗauka ba fa sai kuma ya koma gawa su ansar ya nemi ilmi ya rasa ya koma zuwa mashirkatu quraish min muhajiratul fath ya nemi ilmi da ya samu tukunna fa ya tsaya akan abin da ya samu sai daga nan abdurrahman ibn auf ya zo masa da hadisi ka gani neman shawaran kenan abin hadis abin da hadisin nan da abdurrahman ya zo da shi da kuma ra'ayin da su sabban suka yi ittifaki a dalilin neman shawaran sayyidina umar ibn khattab sun zo daidai ka gani iya abin da sahabbai suke yi ga usman ibn affan lokacin da Huzaifa ibn al-Yaman a cikin siyar na al-Imam zahabi a tarjaman sayyidina Usman lokacin da Huzaifa ibn al-Yaman ya zo masa da labarin cewa mutanen Iraki sun yi ikhtilafi a cikin karatun al'kurani. qurani Usman ya tashi a firgice ya je ya nemi sahabbai manya manyan sahabbai ya yi koguwa sai zuwa gurin sayyidatuna Hafsa ya nemi ainihin mushaf da sayyidina Umar bin Khattab ya ajiye a gurinta aka karbo wannan mushaf din aka yi naskinsa aka rubuta yace idza ikhtalaftum fi shay'in min arabiyyatil qur'ani faktubuhu bi lisani quraish fa innahu fa innaha lisanuhum ka gani ya umarce su da abin da za yi ya dauki kira wannan ya shawarce shi shin wannan harfin ka taba jinsa daga ma'aiki ya rantse ya sa shi rantsuwa ya rantse wannan kuma a kira shi shi ma a yi haka wannan a kira shi a yi haka kafin a tara alkur'ani a kuma kone sauran musafai a tabbatar da mushafu usman wanda muke karanta shi a yanzu haka a gani abin da aka yi kenan ba wai istinzali sawabi aka yi ba daga gurin Allah maɗaukakin sarki ba wai istiftahi na khaza'in na Allah maɗaukakin sarki aka yi ba a wannan zamani to shiga sai na Usman Ali ibn Abi Talib a cikin Sahih Bukhari me yace yace alaikum bima kuntum taqdun in za ku yi hukunci ku yi hukunci a yadda su wa'ancan suka yi suka tafi fa inni akrahu al-ikhtilaf ni bana so in sabawa su wayannan mutanen in kawo sabani cikin al'umma hatta yakuna lin linnasi jama'a aw amuta kama mata ashabi har ma ya zamanto kowa yana kan abu ɗaya ko kuma an mutu kamar yadda sauran sahabbai suka mutu a gani aikin sayyidina ali ibn abi talib kenan haka kuma bukhari ya tabbatar mana a cikin sahihinsa yace كانت الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بسير الأنام هكا سؤال الإمام مالك سكا كسن أشكين أدب الفتية الإمام السيوطي ميشي إمام مالك يشي أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت بهم نازلة جمع الأمير من حضر من العلماء famattafaku alaihi amdha a wannan a wannan tsari suka tabbatar da kalimar musulmi kalima ɗaya ce suka tabbatar da tsakun musulmi tsaku ɗaya ce suka tabbatar da tafiyar musulunci tafiya ɗaya ce koman su ya tafi daidai an samu istikrari na fatawa an samu istikrari a cikin nutsuwa ta addinin musulunci babu yaƙi babu tsabawa kowa kowace hukunci aka ajiye shi a matsayinta ba a sabawa kowa ba ba a zagin kowa ba a yi takfi ba a takfi ba a kafirta kowa ba a bid'antar da kowa a hakan aka tafiyar da al'amura amma yadda shi ibn al ya ambaci daga shehinsa ibn al ibn taymiya wannan muttajahi ne khatir yana da hadarin gaske sabida me sabida su kansu ba su isa su samu fafata daga ainihin magza na wannan maganar ba ba za su iya kuma su bada su yi takdimin jawabi akan fahawarsa ba domin me shi matsala idan ta yi masa duhu ibnu taimiyya kai tsaye zai saukar da gaskiyan a gurin Allah kaga wannan matsayin abubakar ba shi da shi umaru ba shi da shi usmanu ba shi da shi tare da shi umar muhaddas ne maganansa mafa zai zama ƙur'ani amma wannan matsayin fa ba shi da shi ga usmanu ba shi da shi ga sayyidina ali ba shi da shi sahabbai a bayansu ba su da shi sayyidina su imam malik abu hanifa ahmad ibn hanbal da ash-shafi'i ba su da shi shi kai tsaye zai je khaza'inu rahmatillahi yastaftih ya bude ya dauki ilimin da ya ga dama yace wa tazdalifu al-futuhatul ilahiyatu ilayhi har ilmomin Allah su zo a gabansa su tsaya bi ayyatihin na yabda har ya rasa ma sanin da wanne zai ya rasa sanin da wanne zai yi in ƙarya za muke masa gashi ka ɗauki littafin ka karanta mana tambayan da muke yi fashi ne fashi ne ta ya zai saukar da gaskiya daga gurin Allah ka gaya mana ta ya zai buɗe wannan akwatin Allah na ilimi ya ɗauki ilimin da ya ga dama ka gaya mana wani irin madadi na Allah ne zai saukar masa ba iyaka a gaya mana wani irin fatihi ne na rabbani da zai kusa zai zo kusa da shi har ya rasa sanin da wanne zai ɗauka ka gani dole a gaya mana wani irin iftikari ne na halan da kuma ilman da kake faɗa kai Ibn qayyim al-jawziya ibn taymiya ya samu da abubakar bai samu ba umar da usman ali ba samu ba wani irin tafiya ce ta zuciya na hakika da kuma kasidi kake faɗa cewa ibnu taymiya ya kai wannan matsayin ake masa wannan madadin da abubakar da umar da usman da ali ba su samu ba ka gani ta ire-iren hanyoyin ne aka samo wannan tsabani da ake samu a cikin musulmai su suna fatawoyi ne suna ba da fatawoyi ne ta wannan hanya shi yasa duk matsala da magabata suka warware sai sun zo sun shigo cikin sun yi lalaci ba za mu ɓoye abin da aka yi ba duk da cewa fa muka ce ba za mu zage su ba ba za mu zage su ba amma abin da za mu ce shine meye manufarsu da yin haka meye manufarsu in ba ku gaya mana manufarsu ba mu kuma ba za mu yadda da ba za mu yadda da tafiyarwa da kuke wa mutane akan wannan tafiyan ba saboda tafiya ce ta saba wa littafi ta saba wa sunnar ma'aiki ta saba wa ijma'in musulmai a gani kuma matsalar ilimi ba a ɗaukansa ta wannan hanya matsalar ilimi ko kaɗan ba a ɗaukansa ta wannan hanya wannan na farkon kenan fa na ɗaya na ce muku ɗari da saba'in da wani abu ba wannan na farkon kenan na biyu shi a cikin wannan littafin i'lamul muwaqqi'in ka gani yadda kuma su suke a lokacin da suke so a kuma yanayin da suke so a kuma halin da suke so akan kuma abin da suke so za su kalli ma'aiki za su tambaye shi kuma ya ba su amsa in ka shigo cikin ilamul muwaqqi'in kana shaykhuna idza ashkala alaihi halu man yusalli alaihi min aljanais shehin mu ibnu taymiya ibnu kayyim fa yake fada shehin mu ibnu taymiya in al'amari na mamaci ya yi masa duhu ba zai sallace shi ba sai ya yi bacci ya ga ma'aiki a cikin mafarki in ya ga ma'aikin mafa ba wai wannan matsalar kaɗai ba ne fa zai tambaye shi fa sa'altuhu an masa'ila adida zai tambaye shi matsaloli da dama min ha hadhihi mas'ala daga cikin matsalolin da zai tambaye ma'aiki a cikin su akwai matsalar wannan mamaci mutum ne ya mutu aka kawo gabansa ya sallace shi ya ce ba zai sallace shi ba sai ya ga ma'aiki ya tambaye shi halinsa shin wannan mumini ne zan sallace shi ko munafiki ne ba zan sallace shi ba ma'aiki ya ba da go ahead ya ba da izini kafin a yi masa sallah kuma kun rubuta a cikin littafinku in an yi magana sai ku ce an yi ma a malaman ku ƙarya to ku ɗauki gurin ku karanta mana ku ɗauki gurin ku fassara kafin ku yi magana amma hakan fa ba za ku iya yi ba mun fa iya abin da muka gaya muku abin da Allah ya gaya wa Yahudawa fa to bit taurat ku tuho da littafin fatuluha ku buɗe gurin ku karanta in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya iya fa abin da zamu iya gaya muku ba ku dawo da littafin ba ba ku buɗe gurin ba ba ku karanta ba iya abin da kuka yi shine yana wa malaman mu ƙarya wannan shine amsa wannan shine raddi da ya kamata ka yi mu wannan shine kuma ilimin da ya kamata ku koyar ba haka ba to abin da muka tabbata kai kuma ijma'i ya tabbata kai shine malaman ilimi in al'amarin na addinin musulunci ya yi musu duhu ba suwa gudu zuwa ga manamat ba za su kai ga manamat ba ba zuwa mafarki za su yi ba zuwa littafin Allah da sunnar ma'aiki za su yi shi idza ashkala alaihi halu man yusalli alaihi min janaiz eh, hal huwa mu'minun aw munafiq ah, ba zai sallace shi ba sai ya ga ma'aiki kuma yace fasaltuhu an masail adida zai tambaye shi matsaloli da dama gayar mafarki shine istinasi da mafarkin a karfafa shi babu wani mafarki a cikin musulunci da zai zama addini in ba mafarkin ma'aiki da annabawa ba wannan an sani don mafarki da bana annabi ba to ba mafarki ne da za a ɗauki addini ta nan ba kuma ba sharɗi ne na kai wa jana'izar sallah cewa sai ka san halinsa wannan jima'i ne na malamai ba sharɗi ba ne ba sharɗi ba ne misali a babin fiƙihi ma in ka zo ka zo ka tarar mutane sun mutu sun kai ɗari amma kuma ka tabbatar akwai musulmi guda ɗaya a cikinsu ba ka san waye shi ba musulmi su ɗari eh, su tis'in da taran nan duk kafirai duk kafirai ka tabbatar musulmin guda ɗaya ce tak a cikinsu Malamai fiko me suka tafi abinda suka tabbata kai fa da wa'annan mutanen da kafiran da musulman musulmi ɗaya ne fa a shige duk wa'annan gawakin za a yi musu wanka na ta janaban da ka sani za a yi musu lakafani za a jera su a kebala za a yi kuma musu sallah iya inda dai wannan musulmi da wa'annan kafiran za su bambata ne. za ka ayyana shi musulmin kake nufi a zuciyarka lokacin da za ka sallace su kuma za ka ɗauke su gaba ɗaya za ka kai su makabartar musulmai za ka yi musu binnewa ta musulunci a dalilin musulmi ɗaya da ya kasance a cikinsu ba a san shi ba wayannan malaman ba malamai ba ne su imam malik shafi'i ahmad ibn hanbal da suke yin haka me yasa ba su tambaye ma'aiki wanne ne gawan ba wanne ne musulmin ba to shi musulmi haka da ma ba a san an tabbatar shi musulmi fa in ya mutu wai shi munafiki ne ko mumini kafin ya yi masa sallafa sai ya shawarci ma'aiki. Wannan kuskus ne, kuskus ne. Eh? kun ba shi wannan matsayin kun ajiye shi a wani matsayi da bai kamata ba kuma an ɗauki wannan matsayin an ba sauran malamai sai ku ta da jijiyar wuya kuna kafirta musulmai kuna bid'antar da musulmai kamar ku ba ku taɓa yi ba to abin da muke so fa shine to tun da wancan ba daidai ba ne wannan fa daidai ne a karanta a gaya wa mabiya a kasa a sani a yi mukarana a san shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba koyarwar musulunci ne kuke yi ko kuma a'a wata koyarwa ce wata manufa ce taku ta musamman da kuke so ku haurar da mutane a kai ya kamata a sani uwa to yanzu mu abin da muke so mu sani a nan shine shin da gaske ne ibnu taymiya yana tambayan ma'aikin masaloli da dama tambayan ma'aiki yana tambayan ma'aiki matsaloli da dama game da kuka faɗa a cikin wannan littafin fasaltuhu an masaila adida cikin biyu ɗaya ne ko annabin ne yake tambaya kuma shi ne yake tambaya to a matsaloli da dama yake tambaye shi in kuma matsaloli da dama yake tambayansa shin ashe zai yiwu a ga ma'aiki a tambaye shi wannan fa ibnu taimiyya kaɗai yake da wannan ikon shi kuma tsakaninsa da ma'aiki shekaru ɗari zuwa takwas da rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da uh, haifuwar ibnu taimiyya akwai shekaru ɗari da wani abu amma kuma yana shawartar ma'aiki da abin da yake so to shin tun da za ka tambaye ma'aiki cewa shi wannan gawan mumini ne za a sallace shi ko munafiki ne ba za a sallace shi ba mun sani kana iya ka tambaye shi kana iya ka gan shi eh mun yadda shin sharɗi ne ka yi wa sallah ka san halin mamaci kafin ka yi masa sallah sharɗi ne a musulunci sharɗi ne dole a ba mu amsa na biyu to ko da ba sharɗi ba dai kai dai ka tabbatar za ka tambaye shi mun san za ka tambaye shi in za ka tambaye shi to abinda muke so mu sani a nan shine ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya rasu da shekara na hijira eh, shekara na hijira kaza da kuma wannan mamaci da ya rasu bayan rasuwan ma'aiki da shekaru 700 ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san halin wannan mamaci ya san halin wannan mamaci a lokacin da sarkata aisha radiyallahu anha ya bata ya sa sahabbai sun shigo neman wannan sarkan dalilin hakan aka tabbatar cewa bai san gaibu ba eh mun sani mun yadda bai san gaibu ba yayayya san halin wannan mamaci da ma'aiki ya rasu da shekaru 700 ya zo ya rayu ya rasu ya ma'aiki ya yi san halin wannan mamaci da ya mutu bayan shekaru 700 kun karyata wancan kun gaskanta wannan ka ga abin da kuke yi ne kanku ba ku san me kuka nufa ba to abin da muke so mu sani shine anan riwayoyi guda biyu dinnan da ma'aiki ya kama sunan ibnu taimiyya duk da cewa ya ce ya ahmad ya bada taimiyya dan ibnu taimiyya amma sani fa cewa fa rasuwan ma'aiki da rayuwar ibnu taimiyya akwai shekaru 700 tsakanin ko ma'aiki ya kama sunansa ya ibnu taimiyya asharta asharta allika du'a bi sharti riwayoyi guda biyu ibnu taimiyya ya nakalci daga ma'aiki shin gaskiya ne wannan ma'aiki faɗa gaskiya ne ma'aiki ya ce wa ibnu taymiya ya ahmad asharta asharta ya ahmad allika du'a bi shart allika du'a bi shart shin wannan ma'aiki ne faɗa ka yadda ma'aiki faɗa ko cikin biyu dole ya zama ɗaya ka yadda ko baka yadda ba in baka yadda ba makaryaci ne shi in ka yadda to ana ga annabi kuma ana yana faɗa warware matsala kuma ana yadda da shi cikin biyu dole sai an yi ɗaya babu na ukunsa babu na ukunsa samsam to wannan shine matsala ta biyu matsala ta uku shine matsala ta uku shine babu makawa fa sai kun ba da amsa babu makawa babu kuma hanyar gudu sai an ba da amsa a cikin madarijus salikin ibnu kaimil jauziya da ya ce حدثني بعض أقارب ابن تيمية إيه، شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه فتبعته يوما فلما أصحر أصحر تنفس السعداء فتمثل بشعر مجنون ليلى وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية sai ibn kaim ya ce wa sahibu hadhihi alhal in lam yaruddahu Allah ila alkhalqi bi thabatin wa quwwatin fala sabra lahu ala mukhalatatihim yace wani ɗaya daga cikin makusantan ibn taymiya yake bani labarin cewa a farkon al'amarinsa zai fito jeji zai kaɗaita ya bar mutane ba dan komai ba dan karfin abin da yake zuwa masa dan karfin abin da yake zuwa masa don ƙarfin waridan da yake zuwa masa ya anin nas li quwwati ma yaridu alaihi don ƙarfin warida da yake zuwa wa ibnu taymiya ya fito ya bar mutane ya khalwa in ya fito jeji sai ya ce wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddisu anka an-nafsa bisirri khaliya ka san me baitin nan yake nufi ibn qayyim al-jawziya yace wa sahibu hadhihi al-hal wanda yake cikin wannan halin wani irin hali ne a gaya mana in lam yaruddahu Allah ila al in Allah bai maida shi cikin halittu ba to a yake bi thabatin wa quwwa da ƙarfi da yaji in Allah bai maida shi cikin halittu ba in an bar shi haka fala sabra lahu ala mukhalatatin ba zai zo ya haɗu da halittu ba ina zai je ya bar halittu a gaya mana dan Allah eh? wani bidaya ta al'amari ake nufi a nan dole a gaya mana jeji yake fita don ya yi halwa wani irin halwa ne kuma yana fita ne don ƙarfin waridan da yake zuwa masa a gaya mana wannan waridan wani irin warida ce baitin da yake masuli da shi na imrul kais wa akhruj min bainal buyuti la'allani uhadisu anka nafsa bi sirri khaliya me yake nufi da wannan baitin me magza ta wannan baitin me fahwa ta wannan kalima la'allani uhaddisu anka nafsa bi sirri khaliya uhaddisu anka al-khitab min haythu anna ibn taymiya huwa al-mutakallim yuridu Allah azza wa jalla amma bin nufi da mai baitin to ka gani shi kuma abin sa daban yake nufi shi ibn taymiya wani abu daban yake nufi to to a nan dai me ya kai shi wani irin ittirabi ne na hali na alhal ya sa shi har ya kaɗaita daga mutane ya zamanto ba zai iya yi haƙuri tare da mutane ba a gani wannan ma sai ka ɗauki lafazin ka karanta mana na ukun kenan na hudu ga kuma wannan malami da ibnu kaimil jauziya kai kake ba da labarinsa kake ce arifi ne abidi ne ma'abaucin ibada ne kuma ma'abaucin sanin Allah ne a cikin miftahu dari sa'ada ya ce wannan bawan Allah ya ce tuftu fi lailatin matira na je na yi tsawafi a cikin tsakiyar dare shi ibnu kaimil jauziya yana kwatanta wannan bawan Allah fa da arifi da kuma abidi wani malami ne masanin Allah A gani a cikin malaman su kenan ya ce tuftu fi lailatin matira na ji na yi tsawafi a cikin dare a wannan daren ana ta ruwa kuma shadidati zulma wannan daren ya yi tsananin duhu sosai ina cikin tawafi wa kada khala tawaf ya zamanto ma ni kadai nake tawafi. shi wannan bawan Allah fa yake faɗa ni kadai nake tawafi shi ibnu qayyim yake nakalto maganansa yace shi kadai yake tawafi sai yayi tsakiyan da yayi tsakiyan dare wa tawabat nafsi na samu nutsuwa a cikin zuciyana fa waqaftu indal multazim na ji na tsaya a tsakanin multazam ma'ana multazam din tsakanin kofan kaba da kuma makamu ibrahim ana ce masa multazam dama akwai hajarul aswad akwai multazam akwai makamu ibrahim akwai ijlis ma'i akwai rukunul yamani a jikin kaba akwai rukunul shami akwai shadarwan nan duk gurare ne to a wannan multazam din ya je ya tsaya da ya je ya tsaya sai wa da'autullah na roƙi Allah da cewa Allahumma asimni hatta la asik Allah ka kiyaye ni kar in yi maka kar in saba kar in saba maka Allah ka kiyaye ni kar in saba maka da yi wannan addu'an ku ji abin da zai faru shi wannan bawan Allah shi ibn qayyim al-jawziya shi yake nakalto magana sai yake cewa fa da ya faɗi hakan a cikin tsakiyar dare cikin duhun dare lokacin ruwa tsakanin multazam da kofan kaba da ya samu nutsuwa da ya zamanto babu kowa sai shi da gidan da Allah sai ya ce fahata fa bihatir sai wani ya yi min magana wani ya yi min magana wanda ya masa magana fa waye za ka sani da abin da shi mai magana zai faɗa shi da ya roƙi wa ya roƙa Allah ne ko to shi wanda ya maganan ga abin da zai ce anta tas'aluni anil isma kana so in tsirar da kai daga zunubi wa kullu ibadi yas'aluni al isma duk bayina suna so in tsirar da su daga zunubi falau asamtuhum in na tsirar da su fa'ala man atafaddal wa zan yi wa falala wa liman aghfir wa zan gafirtawa wannan maganan kamar maganan waye tana kama da ta Allah na Allah ne to shi wa ya roƙa Allah ya roƙa sai aka yi masa magana shi mai magana ga abin da ya faɗa mai yiwa ko Allah ne ya masa magana ko kuma dai wani shaidan ne in shaidan ne fa ba arifi bane ba abidi bane munafiki ne mushriki ne in kuma Allah ne to arifin ne abidi ne me kuke nufi da wannan kuna magana da Allah ku kadai kuna dawafi cikin tsakiyar dare ana ruwa kun je kofan kaba kuna tsaye kun yi addu'a Allah ya amsa muku kun ji shi da bakinku da kunninku haka kuke rubutawa kuma kuna kyautatawa waɗannan mutanen zato kuna ce musu arifai ne abidai ne a cikin littafin ku miftahu dari sa'ada kuma maimaita su a su littattafai da dama to fi sabilillahi masu faɗin haka su cewa mutane 'yan bida eh? to wannan addu'an ni Allah baya so Allahumma asimni hatta la asik wannan shine addu'an da ba a so ko to to hakan ne ba a so wannan addu'an ne ba a so tambayan da zamu yi shine shin baya cikin daga cikin addu'o'in ma'aiki ne Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi abadan ma abkaitani ma'aiki yake koyar mana wannan addu'an yana cikin daga cikin addu'o'i da Hudhaifa ibn al-Yaman yayi shi a cikin Musnad Ahmad ibn Hanbal yace Allahumma ighfir jami'a ma madha min dhunubi وعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زكيا ترضى به عني to wannan addu'an shi Allah baya so me yasa bai gaya musu tun a zamanin ma'aiki ba sai a wannan zamanin kana dawafi cikin tsakiyar dare ka zo kofa ta kaba ka roki Allah ya hana ka wannan addu'an har ka ce mana wai fa baqitu lailati ila sabahi astaghfirullah haya amin don kunyar da na ji maganan Allah na cewa karka sake wannan addu'an har na ji kunya na ina ta istighfari har wayewan gari kun yadda da wannan kuna rubutawa kun zo kuna cewa mutane eh, wai mala'ika da ya ji sun gama aiki? wai ya ba su wani abu ku da kuke magana da Allah eh, eh, kuna kokarin ku ce mana ba a ga ma'aiki wannan maganganu da kuke yi fa dubunnansa muke da su fa dubunnansa kuma ba ku isa ku ce musu ƙarya suke yi ba kuma za mu faɗa muku ku yi shiru ku zauna ku yi shiru ku zauna ba yadda kuka yi ya wallahi ba yadda kuka yi ya sai dai kawai ku je ku yi shiru amma dai ku fito ku karanta ku bayyana ba ku isa ba kuma ku ce su masu rubutawa ku ce musu maƙaryata ba ku isa ba ku ce ma wannan ɗan bida ba ku isa ba ku ce babu shi ba ku isa ba iya abin da muka ce muku fatu bi taurat ku dawo da miftahu dari sa'ada fatuluha ku karanta gurin in kuntum sadiqin in har da gaske kuke cewa ba haka yake nufi ba abinda ba ku yi ba kin abinda ba ku yi ba ba za mu zage su ba ba za mu ce musu komai ba ku da kuka raina sauran malamai ku muke ce muku ku zo ku kare wannan ku zo ku ba da amsa in ba ku isa ku ba da amsa ba to kaga ba addini kuke yi ba ha'inci kuke yi yaudara kuke yi wasa da hankalin mabiya kuke yi kuma su da kuɗin gaba ɗaya ba ku isa mu zage ku ba fa in kun isa mu zage ku ai ba mu da hujja in har zagin ku zamu yi wallahi bamu da hujja ka gani yanzu fa ba zagi muka yi ba iya abinda kuka rubuta muka karanta mu ce ku zo ku bada amsa sai kuka je kuka ce muna zagin ku wannan ba shine zagi ba wannan neman dalilin abinda kuka rubuta da hannunku ne don zagi ne muke yi za mu zo da littafi da sunansa mu karanta gurin mu ce maka ka bamu amsa wannan ma ba a isa a yi muku ba to me za a yi muku me za a yi muku me za a gaya muku to don haka kuma a cikin daga cikin abubuwan da na biyar kenan daga cikin abubuwan da ba ku isa ku kare ba a cikin miftahu dari sa'ada ibnu kaimil jauziya ka ji abin da zai faɗa irin bidi'o'i da kuke kirkiransu kuke sanya su cikin addini kuke kuma cewa mutane akan ire-irensu 'yan bid'a kuna ji da kyau ku ji lafazin ku ɗauka in kun isa ku karanta gurin kun san littafin miftahu dari sa'ada ku ji lafazin iza waka fi dhanbi shahida nafsahu misla ikhwanihi khattain wa annal musibata wahidatun wal jami'u mushtarikun awwal jami'a ينفي وأن الجميع والجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا ينبغي له أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف الصالح يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به وسمعت شيخنا ابن تيمية يذكره فذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت ابن تيمية يقول إن جعله بين السجدتين جائز دن الله ككرن كفسر ميأكي فدانا kai in a gurinka wannan a me yake sunna ma'aiki sabbai sahabbai suka yi tabi'ai suka yi a'imma suka yi salasa al-mufaddala babu wanda yayi a salafu salih babu wanda yi ku kuka kirkiro shi kuka sanya masa falala kuka ce an so shi kuma kuka sanya shi cikin sallah kuka haddada masa adadi eh tare da cewa fa kun san bida'a kuka kuma kirkiro shi tare da kun san bida'a kuka ce an so wa kowa yayi tare da kun san bid'a kuka ce an so a dawwama akan yi tare da kun san bid'a cewa kun san bid'a kuka ce kowa ya dace ya ɗauke shi a matsayin wurdi da ba zai fasa yinsa ba tare da cewa kun san bid'a kun ce kuma yana da falala mai girma tare da cewa kun san bid'a kun ce kuma ana so tare da kuma kun san bid'a hmm? kuma kun ce shi ibnu qayyim ibnu yake cewa ibnu taymiya malamin sa shi ma yana yi wannan wurdin tare da cewa kun san bid'a kuma kace ibnu taymiya ya sanya shi cikin auradan da baya taba barin su kun san bid'a kuma kun tabbatar cewa wannan zikirin bid'a ce kuma kuke ƙoƙarin ku sa shi tsakanin sujada guda biyu cikin sallah kun san cewa fa tare da kun sani cewa fa bid'a ne to muna tambayan ku muna muku munashada da girman Allah da wanda babu abin bautawa ta gaskiya sai shi wanda ya halarci abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da zai kuma sake kasance nan gaba da girman Allah da ya halarci abin da muke gani da abin da ba mu gani da girman Allah da ya halarci kasai da kuma sammai da girman Allahn da ya halicci abin da ke tsakanin su da kuma abin da ke ƙasan ƙasa don Allah ku gaya mana da wane siffa za ku siffanta wanda ya yi wannan in ba Ibn taimiyya da Ibn kayyim ba tambayan da zan yi muku shine da wane siffa za ku siffanta wanda ya yi wannan da kuma wannan aikin wane siffa za ku bashi a cikin musulunci in ba a gurin Ibn taimiyya da Ibn kayyim da jauziya aka samu ba a gaya mana in kun san girman wannan ah, girman Allah da muka faɗa don Allah ku ba da amsa don Allah girman Allah munashadar ku ne da girman Allah ku ba da amsan wannan aikin me matsayinsa in ba ibnu taimiyya ne ba to kuma an ba don ibnu taimiyya ne ya yi ba in wani ne ya yi da me za ku kwatanta shi za ku ce masa ɗan bira ne ko ɗan sunna ne ku gaya mana kawai ba za ku yi ba to daga cikin kuma abubuwan da kuma muke eh, na shida kenan wannan na shida har za mu kai zuwa 170 da da wani abu ɗan ba fa amma ba yau ba da kaɗan kaɗan za mu kai muku da kaɗan kaɗan za mu kai muku ah, ina kyautata zaton dai Ah, bayanan eh, da lokacin to a nan za mu tsaya da na shida za mu tsaya insha Allah satin gaba za mu ci gaba da sauran ah, duk inda dai insha Allah za mu yi har mu kai inda muke so mu kai don su gano ina suka eh, eh, ina suka kai kuma ina za su kai sabida mutane ne suke kokarin su yaudari mutane kuma su nuna wa mutane su ne su kowa ba kowa ba ne kuma su nuna wa mutane cewa malaman su ne kawai malamai sauran ba malamai ba to da abin da suka tuhumi sauran malaman muke jefa musu kalubale a cikin makarantunsu kuma akan wa'annan malaman don su yi mana hukuncin kansu da kansu to Allah ya samu dace wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin mu karanta fatiha da salatul fatihi Allah ya tabbatar da addinin musulunci Allah ya tabbatar da gaskiya ya nuna mana shi gaskiyar ya kuma arzuta mu da binsa ya nuna mana ƙarya ƙarya ya arzuta mu da gujewarsa mu karanta fatiha kafa ɗaya salatul fati kafa ɗaya mu yi tawassuli da da salatul fati da fatiha Allah ya saukar mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu ya kuma nuna mana gaskiya ya kuma nuna wa duk wanda yake bukatan ya san gaskiya gaskiya ya arzuta mu kuma gaba ɗaya mu da bin gaskiyar kuma ya tabbatar da mu akan gaskiyar har ƙarshen rayuwar mu ya tashar da mu cikin masu gaskiya yau mai yanfa sadiqina sidquhum ya sanya mu cikin su ya sanya mu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo da gaskiyar da kuma aka gaskanta shi wallazi ja'a bi sirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun mu karanta fatiha kafa da da salatul fatiha kafa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim allahumma salli ala